Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu. Wanda za mu fara gabatar muku da shi mai suna ungozuma wato mai karɓar haihuwa. Wanda marubuciya Maman Afra ta rubuta muku shi, wanda zai dinga zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin? a sha sauraro lafiya. Dare ya tsala, ko ina kake ji babu abin da yake tashi sai kukan tsuntsaye da karnuka. A can cikin ɗakin gwagwaron ma ita ce kwance a kan gadonta na kara, irin na mutanen daɗin nan. Tana shirgar barci sai ƙarar minsharinta da ke tashi a ɗakin. Tamkar an shaƙe wa zakara wuya. Mai gari ne da yake canja shi akan tabarmar kaba yana sharar nasa baccin. ya ɗaga kan nan nashi sama baki a buɗe sai sakin munshari sai sakin munshari yake a gefe ɗaya yana sakin tusa akai akai saboda alalar da suka ci da rana sannan ita suka ƙara ci kafin su kwanta juyi mai gari ya a cikin baccin sa ya ji wani uban wari da ya dirfafa hancinsa hannunsa ya kai ya buɗe mayafin da ya rufa da shi saboda sanyin da ake zugawa jim kaɗan cikinsa da ya kumbura ya shiga ba da ƙu Bakam ya tashi a 360. Ya yi jefa da abin rufar sai shi a zaune hajarin majaran yana jefa idanu a cikin duhun ɗakin. Warin da ya haɗe ɗakin ya sanya shi sanya hannu biyu ya toshe hancinsa. Ƙarar dusar gwagwarin ma da ta saki da ta saki guda biyu a jere ne su suka daki kunnuwansa. A take cikin mai gari ya ci gaba da hautsinawa. Kai ya sa. Bar ka tara ka kiyayi mai nema, tabɗi, Sinasar. Wannan tusa da kike yi da ma kamar an rufe mutum a ɗakin mushe, duk haɗa ɗaki da wari. Cewar mai gari a fili yana ƙara danna hannayensa a hancinsa, jin warin tusar tasu gaba ɗaya ya haɗe ɗakin. Hannu ya kai ya sakar wa kwakwaran ma wani ɗaɗe a ƙorin ƙafarta, a kiɗin mata tashi ta zauna. Ta zaune mazaunanta sai kuma ƙarar wata tusar ya fito ɗar Subhanallahi, ni da ma a cikin masai nake ko a ina. Ta furta a fili jin warin ɗakin ya game ko ina. babu wata masai a cikin ɗakin ki yake, haba, ina dalili dukkin kumbura mini ciki? Tun da na tashi da ƙarar fitar iskar mazauninki na fara cin karo, tamkar ana sace iskar tayar motar. Motar tifa, Dukkin har hargitsa mini cikina, Kafin mai gari ya karasa maganar da yake yi fitowar wata katuwar tusa mai cike da mugun kara ta masa shamaki da sauran maganar da yake son faɗa. Da kallo mai kamar harara da kuma kare yana muna hankali gwaggwaron ma da ta kunna tocilan ta bi mai gari. da sai yanzu ta tabbatar da cewa ashe dai ba ita kaɗai ta cika ɗaki da wari ba har da shi. Kunya ce ta sanya mai gari ya ɗauke kai don a halin da ake ciki ma yanzu Wata tusa ce take son fito masa amma yana ta yaƙi da ita akan kar ta subuce ta fito. Da haka sai ya shiga murtsuka mazaunansa akan tabarmar kabar da yake zaune wacce ko arzikin shimfiɗa ba ta samu ba. Amma cikin rashin sa'a duk ƙoƙarinsa na ganin ya danna tusar nan haka ta ringa ɓarin makauniya da ƙoƙarin nasa har dai ta samu nasarar fitowa tare da bada wani sauti da ya sanya gwaggwa miƙewa tsaye ba tare da ta san hakan ko ta shiryawa hakan ba dan ita dama a tsorace take da gidan nan da suka tare a jiya wanda taku kaɗan za ka yi daga gidan ka je katangar makabarta da yake ma katangar ba wani tsayi ne da ita ba idan kana daga tsaye kana iya hango kaburbura wannan dalilin ne ya sanya ƙarar fitowar tusar mai gari na 'yan hancin cikin gwaggwaron ma. A take cikin ta ya wani birkita, sai ita ma ta saki tusar ɓaɓaɓaɓ. Lokaci guda ta ji wata gudawa ta matsota. Na shiga uku ni In ban da abun majinyaci na mai magani ne, yanzu a cikin daren nan anya kuwa zan iya zuwa bayi? in sauke nauyin cikin nan nawa gashi kuma gudawa ba ta da hakuri ko muskala zarrata idan ta taho dole ne sai mutum ya tsiyayar da ita sannan zai samu salama kafin ta dire magana da take yi a zuciyarta mai gari ya zabura ya miƙe tsaye a can gefen tabarmar da ya kwanta ya hangi tashi Tocilan inda haka bai yi ƙasa a gwiwa ba ya kai ya ɗauka da sauri ya juya ba tare da ya bi ta kan gwaggwa ba ya nufa hanyar fita daga ɗakin. don shi a yanda yanzun nan gudawar ta matso shi baya jin ko minti biyu zai iya jurewa ba tare da yayi kashi ba. Da haka ya ɗaura aniyar ficewa ya riga matarsa shiga bayi, saboda ya san kaf gidan dai bayi ɗaya ne, kuma ya san matsawar gwaggo ta riga shi shiga bayin nan sai ta Allah, dan ya san zai iya sakin kashin nan a wando. Kuma abun kunya ne a ce shi mai garin gumurzu yayi kashi a wandonsa. Gwaggo kallon mai gari ya suri fitilarsa ya nufi kofar fita, sai zuciyarta ta raya mata cewar shi ma kashin zai je don ta san a yanda yake da tsoro kamar farar kura babu abin da zai fitar da shi daga ɗakin a daren nan sai dai kashi don ta ji yana tusa kuma ta tabbatar bayi zai wa durar mikiya wanda hakan kuma tamkar yaƙi zai yi da rashin fitowar nata gudawar wani kallo ta wa bayan koɗaɗɗiyar rigar sanyin jikinsa kafin cikin azama ta yi taku biyu ta rabko ƙasar rigarsa Mai gari jin an rike masa rigarsa sai da ya ji tamkar ya saki ihu don ya ji kashinsa ta fike da fitowa. Gashiran ba za ta masa cikas ɗin fitowar kashin a kan lokaci. Wallahi in dai bayi za ka shiga, sai dai ka jira har in shiga in fito, don kashina yana bakin boda ta yake da hantsulowa, babu abin da ya fi kamata da kashin nawa sai dai ya ji shi a cikin duniyar masai. Cewar gwagwaran ma cikin sababi. Mai gari jiya ya yi ba da ƙarfin yin magana don yana buɗe bakinsa gani yake kashin ne zai zubo. Da haka a hankali ya juyo ya fuskanci gwaggwaron ma ya ɗaga hannu biyu ya fara mata maganar bebaye. Don baya so ya buɗe bakinsa gudawar ta fito bai shirya ba. Wata uwar harara gwaggo ta jefa masa ta ja rigarsa ta mayar da shi gefe guda. Don ba ta jin tana da isasshen lokacin da har za ta tsaya kallon zancen be bayansa bari har ta gane me yake so ya faɗa mata kar ki man haka ramma cewar mai gari cikin raɗa-raɗa dan baya so ya buɗe baki sosai kacin ya zubo a kuwa cikin rashin sa'a magana da ya duk da ya yi ta ne cikin raɗa amma sai dai kashin nan sai da ya yi masa barazanar fitowa da sauri ya saki ranin sa ya kayan biyun ya dafe mazaunansa sai ta mafitar kashin dan yana ganin hakan shi kaɗai ne salama a gare shi na hana fitowar kashin ba shiri Gwaggo kuwa ko ta kan mai gari ba ta bi ba, ta buɗe ƙofar bakam. Ta fice a sugwani tana fatan Allah ya sa dai ta kai har bayin ba tare da gudawar ta zubo ba bare har ta ɓata zaninta. Takalmin ma ƙafa ɗaya ta saka ɗayan kuma ba ta samu damar sakawa ba, tsabar yadda kashin ya matse ta. A hannu ta ɗauki ƙafa ɗayar takalmin, cikin gudu-gudu sauri-sauri da ta san hanyar da za ta sada ta da bayi da yake da ɗan tazara daga ɗaki zuwa bayi. Salele da shi ma kumburin cikinsa ne ya tashe shi yadda lokaci guda ya ji gudawa tana neman hanyar fitowa. Bai yi wata wata ba ya kunna fitilar wayarsa mai madannai ya buɗe ƙofa ya fito burinsa kawai ya gan shi a cikin bayi. Yana fitowa ya saka takalmansa a baibai da gudu ya tafi sai da suka kusan cin karo da gwaggo da ke nata saurin mai haɗe da gudu tana riƙe da ƙafar takalmi a hannu da kuma fitila. Ganin ita ma ta doshi hanyar bayi mamaki ya rufe shi. Kafin ya dawo daga mamakin ya hango kakansa mai gari shi ma ya taho da gudu. Hannayensa tafe da mazaunansa, Shi ko arzikin saka takalmin ma bai samu ba. Bala'i yau ake yin ta. Wallahi sai dai ku hau layi a bayana. Don babu wanda zan ɗaga wa ƙafa. Ya shiga bayin nan sai na shiga. Cewar Salele a zuciyarsa yana ƙara ɗaga ƙafa ganin gwaggwa da gaske neman riga shi zuwa take yi. Koko da har wani numfashin gajiya take saukewa, sai dai ganin ta kusa ƙarƙurewa hanyar bayan gudu, sai kawai ta ɗan ji daɗi a ranta. Amma kuma tana dab da ƙofar bayan kawai sai ganin Salele tai kamar wanda ya duro daga sama, ya shiga gabanta zai shige cikin bayan Wani irin zaro idanu ta tare da buɗe baki ta shiga cewa, Salele, ka yi wa uwarka da ubanka da muka kawo su duniya kai kuma suka kawo ka duniya, kar ka shiga bayin nan. wallahi idan ka shige ka shiga na kai hatta da alhakina wallahi ka ɗauka don ko kafar takalmi ɗaya ban samu zarafin tsayawa sakawa ba duk dan in je in sauke nauyin cikin nan nawa kafin ta kai ƙarshen maganar salele da ko kallo bata ishe shi ba burinsa ya je ya tsugunna haka ya shige ya barta a bakin ƙofar don duk saurinta ya riga ta ƙarasawa a hankali ta ɗago kafafunta ta baro bakin ƙofar saboda wani wari da ya farwa hancinta ga ƙarar gudawar salili, Hakan ya tabbatar mata kashinta yana tab da zubowa. Jin hakan sai ta haɗe ƙafafunta da ta matse su ta ɗan sunkuya duk dan yaƙi da gudawar kar ta fito. Mai gari da shi tsabar ruɗewarsa bai hangi salili ba ma. Yana ƙarasowa ganin gago a sunkuye sai ya jiran safari fari ƙal. Da haka ya nufi ƙofar bayin gadan-gadan. Yana shirin afkawa sai ya jiyo nishi da ƙarar kashin Salele tamkar mace mai naƙuda. Oni mai gari garba. Ga lalura, auren namiji da ‘ya'ya. Yanzu a ce wai kashi ma in za ka yi sai kana jiran layi sai ka ce wanda kake zaune a gidan haya? Ya faɗa a zuciyarsa yana jin babu daɗi a ransa. Da ya baro gidansa ya dawo wannan gidan saboda aljanu da suke tsorata shi. Ashe dai ya yi gudun gara ne ya tarar da zago. Gwaggo kuwa warge-warge ta fara aikuwa ta sauke idanunta akan wani tsohon kwanon silba rafkeke. Tana daga sunkuyen ta fara takawa a doki har ta kai wajen kwanon ta ɗauka. don ita da dai da ta yi gudawar nan a zanin ta gwara ta yi a kwanon don ta san Salilu ko kusa ba zai fito yanzu ba. Tana ɗaukar kwanon sai ta nufi wajen wani tsohon langa-langa za ta laɓe a wajen ta juye abin da yake cikinta. Mai gari maganin ta ɗauki kwanon ta cikin hasken farin wata idanunsa suka sauka a kan wata tsohuwar Samira. Yashi a wajen. Don haka shi ma bai yi bori da sanyin jiki ba. Ya ɗauke hannayensa daga jikin mazaunansa don yana ganin nesa ta zo kusa. Da sauri ya ɗauki kwanon ya shiga wani ɗan lungu da yake kusa da bayin. Gwaggwaron ma da mai gari kusan a tare suka yi masauki a kan kwanukan da za su juye abin da ke su amma kuma mai karar wani uban bugu da aka yi wa ƙofar gidan nasu ne ya saka gwaggon miƙewa tsaye babu shiri a ɓangaren mai gari ma hakan ce ta kasance don shi bai san lokacin da ya faɗi ba daga shi har kwanon da ko ɗigon kashi bai yi a ciki ba da sauri ya ɗaure ya daure ya tashi don ya san babu mai ɗaga shi ko taimaka masa ya tashi salela kuwa da shi ma bai kai ga gama nashi kashin ba hannunsa yana karkarwa ya ɗauki butar da take cikin bayan ya wanke ya miƙe daga tsugunnan ko ta kan wayar sarakani kashi da ta faɗi a bayin bai bi ba haka ya fito da gudu daga bayin yana fitowa mai gari ma ya shawo gwanin lungun da ya shiga aikwa suka cika rogoshin su ya bugu da na juna gwaggwaron ma da take saurin ɗaura ta amma ya ƙi ruwa, sai kawai ta riƙe zanin a hannu ta kuwa a baki ta saka a take taranta ranta a nakare don babu batun yin gudawa tun daga abin da ya fi gudawa ya tunkaro su mai gari kuwa ko ta kan goshinsa bai bi ba da suka yi karo da jikan nasa. A haka ya fara gudun ceton ransa yana riƙe da ta zuge da hannu ɗaya, ɗaya hannun kuwa yana hantsar wandonsa don kar wandon ya faɗi. Ya Rahamani ya Rahimu. Su ne kalmomin da suka yi safa da marwa a zuciyar mai gari, don ya san yau sai ta Allah, ɓarawo a hannun mata. Tunda dai fataloyin da ake labari a garin Gumurzu ta kawo musu farmaki, sai ta hali yai. don ya san shi kenan kuma za su. za ta fita masa ɗauki ɗaiɗai shi da matarsa da kuma jikansa. salai da yake rike da da hantsar wandonsa da hannu biyu don shi ma bai samu zarafin ɗaure ta zugen nashi ba. aka yi ya dirfafi ɗakinsa, yana fatan ya shiga ya kulle ba tare da fatalo fatalwa ta buɗe ƙofar gidan ta shigo ta fara ta kan shi ba. Don yanzu bugu bibbiyu ake yi wa ƙofar langalangar gidan, tamkar za a ɓalle har ma da jikin langalangar wanda aka kewaye gidan da shi. Yana shiga ɗakin nashi ya banka ƙofar tare da garƙa masakata. Jingina ya jikin ƙofar yana mayar da numfashi. Jin bugun ya yi yawa ya yanke shawarar lallaɓawa ya koma makwancinsa ya kwanta sai ya rufa. In ya so sai yake karanta Fatiha da salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ko da a ce fatalwal ta zo in za ta ɗauke shi sai ya mutu da burbushin imani tunda yana karatu ba wai waƙa yake yi ba. Yana ɗaga ƙafarsa ya sauke ta akan kwalbar lemon kwalbar Coca-Cola da ya sha kafin ya kwanta. Aiko ta tafi su tare da shi tamkar wanda yake akan sirnane. Sufar da yayi yi sai ya sai ya kife bakinsa ya bugu da simintin ɗakin da ko da tsakar ɗaki bai samu ba. A hankali cikin zafin ciwon da na goshinsa da suka yi gwara da mai gari da kuma zafin buguwar da bakinsa ya yi amma a haka ya lallaɓa. ya hau kan yargalalliyar katifarsa ya kwanta lif tare da rufe gaba ɗaya har kansa sai ya ji ya gagara karamto komai ma sai faɗuwar da gabansa yake yi da yake jinsa sai dukan lugude yake yi tamkar bafulatana ta samu sarfan hatsi gwagwaran makuwa rike da zaninta ta shiga ɗaki tana zazzare ido don ta daina jin kashin ma kwata-kwata tana shiga ta saka sakatar sama da ta ƙasa da ɓas ta zauna tana mayar da numfashi a cikin duhun ɗakin don fitilar tata ma ta faɗa a hanya kai wallahi kam ni dai ina ganin takaici haka kurma ɗauko mu an ɗauko mu an kawo mu ƙarshen gari kusa da makabarta sunan ina matar mai gari gashi yanzu jafa'i zai same mu da ra zai same mu da rana tsaka fatallin da aka ce tana kashe mutane har lahira gashi ta zo ta yi wa gidan da muke ciki kutse a tsakar daren nan. Ƙara bugu kofar ɗakin nata ne ya sanya ta haɗiye wani yawon mukut. A take ta shiga kokawa da numfashinta. Zuciyarta ta shiga raya mata cewa fatalwar ba guda ɗaya ba ce, wata ce take buga ƙofa wata kuma tuni ta shigo ma ta saman iska. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni.